Rundunar ‘Yan Sanda ta Jihar Kano ta tabbatar da damƙe wani mutum mai suna Tasiu Abdullahi Hayin Hago bayan da aka samu rahoton cewa an same shi ne da katunan zaɓe guda 29 na wasu mutanen da basu ji ba basu gani ba, wanda ya saɓa wa dokar zaɓe ta shekara ta 2022 da aka yi wa kwaskwarima. Kakakin rundunar ‘yan sandan SP Abdullahi Kiyawa ya shaidawa manema labarai cewa wanda ake zargin mai shekaru biyar an kama shi ne a dawaki da ke ƙaramar hukumar dawakin tofa a nan cikin jihar kano kiyawa ya ce bisa ga bayanai da sa ido an ga wanda ake zargin ɗauke da kwafi tara na katinan zaɓe na dindindin wato pbc a turanci a wata cibiyar kasuwanci da ke ɗaukar hotunan katunan da ake zargin sai dai ya ce an miƙa wanda ake zargin zuwa sashin binciken manyan laifuka na rundunar 'yan sandar jihar kano domin gudanar da bincike mai zurfi yayin da yake amsa tambayoyi bayan kama shi a sashen binciken manyan laifuka na rundunar 'yan sandan jihar Kano an tattaro cewa duk wanda ake zargin ya ce dan gwamnan jihar Kano Abba Ganduje ne kuma ɗan takarar jam'iyyar APC na dawakin tofa Rimin Gado ne ya sanya shi Ɗan takarar mu Abba yana son katin zaɓe na dubu goma ga mutanen da suka yarda su zaɓe shi Ku ba ni PBC don ci gaba da aikina, wanda ake zargin ya sake nanata hakan a wani ɓangare na martanin da aka rubuta a cikin fayil ɗin ƙarar, sai dai ko da Solace Base ta tuntuɓi ɗan takarar jam'iyyar APC mai wakiltar mazaɓar Dawakin Tofa da Rimin Gado da Tofa na tarayya, Abba duje kan batun amma layukan wayar sa a rufe. a halin da ake ciki wata sanarwa da sanusi batura da wakin tufa ya fitar babbar mai magana da yawon nnpp na yakin neman zaben shekara ta 2023 ya ce jam'iyyar ta umarci tawagar lauyoyin ta ƙarƙashin mashawarcin kan shari'a na jihar barista bashir yusuf tudun wuzirci ya ci gaba da bindiddigin lamarin tare da tabbatar da gurfanar da wanda ake zargin a gaban kotun da ke da hukunta duk don pues, canter.